ji nake abu wasa ne ciwo na so cuta ne gashi na fito neman ki zuciya tana ɗaunar ki kan bala'i wallahi da na san haka soyayya take raba mutum da farin ciki da ba zan taɓa yin ta ba sai yanzu na san dalilin haihuwata saboda na hawiwi sai yanzu na san kuma dalilin da yasa nake a duniya har yanzu saboda na ƙara wa duniya hazo gaba ɗaya na na ci kai ina nan kullum kin ban aiki na haye-haye ke kina can kina jin daɗi da sabon mijinki wannan cikin da akwai haɗama ina take ta zubar ina wa mata hidima Shamsu Tiguwa za ka sa rediyo ta a firji. Ka dallata rediyon ce na ji ta ɗau zafi. Da alama wannan yarinyar ta fara haukata ka za ka lalata min rediyo. Zan saka ta a cikin firji ne domin na ji waƙa mai sanyi. <laughs>